Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an yi lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Baba Yakubu Makeri da ke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Asabar 31 ga watan Yuli na shekarar 2021. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Bauchin Najeriya ambaliyar ruwa ta kashe mutane uku tare da lalata dukiya mai yawa bayan nan kuma muna tafa da rahoto kan karar da jam'iyyar pdp ta shigar a hukumar zaɓe ta jihar filato na cire sunanta a jerin jam'in da za su shiga zaben ƙananan hukumomi da za a yi a jihar kamar kowace rana asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo da shirin amsoshin tambayoyinku bayan nan muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kungiyoyin kare hakkin baladama da masu rajin walwalan kafafen yada labarai sai kira ga hukumomin Afghanistan da su saki 'yan jarida guda hudu da aka kama su a wannan mako da ake zargin su da yada manufofin abokan gaba. sai dai ba iya ganewa ba ko an tuhumi 'yan jarida a hukumance ko kuma hukumomin afghanistan sun tattauna akan makomarsu tun lokacin da aka kama su a ranar litinin tun lokacin da yakin afghanistan ya ƙara rincaɓewa bangarorin biyu sun yi yunkurin mulkushe kafafen yada labarai a cewar kungiyar kare 'yancin bil'adama ta human rights watch a wata sanarwa a jiya juma'a sanarwar ta ce sai dai idan an sami 'yan jaridan da aikata laifi amma kamata ya yi a saki 'yan jaridan guda hudu nan da nan mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gidan afghanistan ya kare mataki da hukumomin suka ɗauka yana mai jaddada cewa saba wa dokar ƙasa ce yaɗa bayanan karya wa abokan gaba ko kuma yaɗa bayanai da ya saba wa manufar ƙasar yau asabar ma'aikatar sojan ruwan amurka ta ce jiragen yakin amurka guda biyu sun yi wa wani jirgin da kuma da 'yan isra'ila ke aiki da shi zuwa wata tasha mai kariya bayan wani hali da aka kai wa jirgin a gabar tekun oman inda aka kashe ma'aikatan jirgin guda biyu jirgin da kuma mai na mesa street mai dauke da tutar liberia mallakar wani dan kasar japan kamfanin sufurin jiragen ruwa na zodiac ne ke tafiyar da shi rundunar tsakiya ta amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa masana abubuwan fashewa na ma'aikatar sojin ruwan amurka suna cikin jirgin dakon man domin kare ma'aikatansa rundunar ta ce amurka ta shirya ta taimaka wa bincike akan halin kani ta ce akwai yiwuwar hari ne da aka kai da jirgi mara matuki ko da yake har yanzu babu wanda ya dauki alhakin kai wannan halin ma'aikatar harkokin wajen isra'ila a jiya juma'a tana zargin iran da kaddamar da harin jirgi mara matukin iran da bata mai da martani ba akan zargin tukuna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros a azanum ya ce annobar covid-19 za ta zo ƙarshe idan duniya ta zaɓi kawo ta yayin da yake magana akan ɓarkewar sabuwar nau'in coronavirus ta delta hukumar kula da yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta ce cutar delta tana yaɗuwa ne tamkar kiyan da kane cutar za ta iya bazuwa tsakanin mutane da aka musu rigakafi kamar waɗanda ba a musu ba hukumar who tana kan bakanta na taimakawa duk wata ƙasa ta iya yi wa akalla kashi goma cikin al'ummarta rigakafi kana akalla kashi arba'in cikin ɗari su samu rigakafi kafin ƙarshen shekarar nan sa'annan kuma kashi saba'in su samu rigakafin kafin tsakiyar sabuwar shekara in ji shugaban na who wanda kuma ya kara da cewa cimma wannan manufar zai ɗau lokaci tedros ya ce kasashe da dama a nahiyar afirka sun shirya fara aiwatar da shirin bada rigakafin amma har yau rigakafin bai isa can ba kasar da kashi biyu cikin ɗari kaɗai ne na rigakafin da aka yi a duniya ne afirka ta samu inda kashi ɗaya da rabi cikin al'umman nahiyar ce suka samu rigakafi yau asabar wasu kananan kungiyoyin ɗalibai sun gudanar da zanga-zangar kin jinin gwamnatin myanmar a mandale na kasar bangkok kana kungiyoyin kare haƙƙin bal'adama suna zargin sojojin da aikata laifukan cin zarafin bal'adama yayin da juyin mulkin ke shiga watanni shida kungiyoyin ɗaliban jama'a sun hau kekuna suna zagayawa birnin mandale da jajjayen tutoci da kore suna cewa sun yi tar da duk wani yunkurin tattaunawa da sojojin akan komawa ga mulkin farar hula sojojin myanmar sun kwace mulki ne a ranar 1 ga watan fabrairu daga gwamnatin farar hula karkashin jagorancin ausan ce bayan da jam'iyyar ta mai mulki ta lashe zaben da sojojin suka ce yana tattare da magudi ƙungiyar kare hakkin bil'adama da ke zaune a birnin new york ta human rights watch ta faɗa yau asabar cewa cin zarafi da sojoji ke yi wa masu zanga-zangar kin jinin juyin mulkin da kamen 'yan adawa da azabtar da su da kashe su da ma wasu nau'ukan ukuba da ake gana musu sun saba wa dokokin kare haƙƙin bal'adama na ƙasa da ƙasa. A ƙarshe, kwanaki da aka kwashe ana fama da rikicin siyasa a Tunisia sakamakon taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma ƙaruwar cutar COVID-19 ya karya lago ƙawayensu na Turai da Amurka yayin da take samun goyon baya daga kawayenta na gabas ta tsakiya da suke lura da ko kasar ta musulunci da kuma demokuraɗiyyar tunisiya mai tattare da rikici za su tsira kasashen turai musamman itali ta bayyana damuwa akan yiwuwar samun kwararren bakin haure idan tunisiya ta fada cikin wani tashin hankali shugabanni masu mulkin kama karya daga misira zuwa saudi arabia suna sa ran ikon da shugaban tunisiya kai sa'id ya karbe zai iya jefa yankin mai yawan musulmi cikin tashin hankali amma kuma sun ji tsoron sake ganin bore da ya taɓa faruwa a yankin kasashen larabawa wanda ya fara daga ƙasar tunisia ɗin shekaru goma da suka shuɗe. a da babu yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da yanzu za mu buɗe taskar rahotannin namu daga jihar Bauchin Najeriya inda mutane uku suka rasa rayukansu a sanadiyar ambaliyar ruwa da ya janyo yankewar hanya da ta haɗe jihohin Bauchi da Jigawa da kuma Kano. Sanadiyar gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad tare da tawagar kwararru suka kai ziyarar gani da ido wuraren da iftilayin ambaliyar ruwan ya faru. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulhab Muhammad ya aiko mana. Gwamna Bala Abdulkadir Kauran Bauchi wuri farko da ya ziyarta shine garin gadar maiwa da ke karamar hukumar ningi inda hanyar ta yanke ta kuma haddasa wagegen rami sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wannan ibtilaki ya faru ne saboda ambaliyar ruwa kuma an kuntuna wancan shekara da ya wuce nan baya kadan mun sa an yi gada a matsayin mu na jiha tare da gwamnatin tarayya sai kuma wannan ibtilaki ya sake gusawa inda aka samu kwari to wannan kwari gaba daya har ya tafi da mutane uku sun rasu wato Allah ji kansu shi yasa muka zo da gwamnatin tarayya wato ma'aikatan hanyoyi wato works ba wannan wuri ba kadai mun samu italaki a hanyar na Bado yadda Bauchi ma ta sake yankewa da arewa maso tsakiya wato daga Jos yanzu ma za mu tafi wurin haka kuma hanyar Gombe wajen Lariski da kuma ɗaya hanya wanda ta hada mu da North East wato da Borno da Yobe wato wajen Soro to wannan ibtilaki ya faru ne saboda ambaliyar unguwa su ma mazauna unguwar sarakuna cikin birnin Bauchi sun fito kan titi domin bayyana damuwarsu bisa sabannin da ruwa ya faru a unguwar tasu a sanadiyar wani magudanar ruwa da aka gina a kan hanyar da ruwa ke gudana zuwa cikin unguwar. yanzu mun fito ne muka zo muka yi zanga-zanga na lumana domin gwamnati ta san me yake faruwa da mu hanyar ruwa suka gina to ne ya haifar da wannan bala'i kusan shekarar mu bakwai muna fama kan batun bannan ruwan da ya faru a unguwar sarakunan kuwa gwamnan bala kaura ya ce ana bukatar kuɗi naira biliyan goma don shawo kan matsalar ruwa a cikin birnin bauchi amma mun riga mun san me yake faruwa an gaya mana saboda wannan gada da sss suka yi shi shine yasa aka samu imbaloyan ruwa insha Allah za mu ga abin da za mu yi tare da gwamnatin tarayya don wannan abin ya fi karfin mu akwai master plan wato idaya da aka yi na musamman yadda za a kawo masala a cikin garin Bauchi wanda zai buƙaci kuɗi ya kai biliyan goma Abdullahi Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya a gaida Muhammad to har yanzu muna Najeriya wata babbar kotu da ke sauraron karar da jam'iyyar pdp ta shigar na hukumar zaben jihar filato kan cire sunanta daga jerin jam'in da za su shiga zaben da za a yi na kananan hukumomi a jihar ta ɗage sauraron karar zuwa ranar biyar ga watan agusta na 2021 zainab babaji gare ki Jami'ar PDP a jihar Plateau dai ta shigar da kara a gaban kotun ne inda take kalubalantar hukumar zaben jihar kan cire sunanta daga jerin jami'iyyun da za su shiga zaben ƙananan hukumomi da ta shirya gudanarwa watan Oktoban wannan shekara. Tun farko hukumar zaben ta ce ta cire sunan jam'iyyar PDP ne har sai ta bi umarnin wani hukunci na kotu da ta bayar na cewa jam'iyyar PDP ta sauke shugaban rikon kwarya da abokin hamayarsa ya kai kara da kuma gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar a matakin jiha. kan haka ne hukumar zaben ta ce jam'iyyar pdp ba za ta shiga zaben ba har sai ta bi umarnin kotu ta kuma gudanar da zaben shugabannanta Lauyan jam'iyyar PDP Mr. Edward Pajok ya ce matakin da hukumar zaben ta dauka na cire jam'iyyar PDP daga shiga zaben bai dace ba. Lauyan jam'iyyar PDP a jihar Plateau kenan Edward Pajok ke cewa wannan ba demokradiyya ba ne mataki ne na hana talakawan jihar Plateau 'yancinsu na zaben shugabanninsu a matakin ƙananan hukumomi. A gefe guda kuwa lauyan hukumar zaɓe a jihar Plateau Garba Pool ya ce hukumar zaɓen na bin matakan doka ne wajen gudanar da aikinta. The President is prepared. If everybody 11 playing ground. ya ce hukumar zaɓe a shirye take ta ba kowa dama kamar yadda doka ta tsara a cewar wani mai sharhi kan al'amura a jihar plateau honorable james akins jami'ar pdp ta bi umarnin kotu ta kuma sauya shugabannin rikon don haka hukumar zaɓe ba ta da hurumin hana wata jam'iyya shiga zaɓe a gaskiya ne kotu ne kaɗai za ta iya sayar da ta hana wani fati zaɓe da za a yi kotu ne ta turawa plastic wasikar hana cewa kar pdp ta samu shiga cikin zaben ba rubutu ne wanda lokacin da pdp ta samu matsala na cikin gida wato tsakanin su da junansu ya daga cikin wanda ake da matsala shi ya rubuto wa plastic cewa ba yadda za a ci gaba da tauraron ɗayan abokin hamayensa game da zaben da ake shirin za a yi kuma a yadda nake magana ke mutanen nan sun riga sun ta matsalansu sun turo shi cikin kotu sun yi sulhu shara zan bayar a wannan al'amari shi ne ya zama dole association na wanda suke haɗa kansu na fati duka. ya inta fati ke. Shigo cikin al'amarin da su ga an yi sulhu abin nan kowace fati ba ma PDP ba ta samu ta participate a wannan zaɓe da za a yi shi nan gaba. Abin jira a gani dai shine ko kotu za ta yanke hukunci kafin watan Oktoba da ake sa ran gudanar da zaben da yadda jam'iyyar PDP za ta bi sauran matakan shiga zaben lokaci ne kadai zai bayyana hakan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. A gaida Zainab Babaji da wannan rahoton Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Yau za a ji kashi na biyu na amsoshin tambayoyin da ke cewa Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka da fatan kuna lafiya. Don Allah ina so ku yi min ƙarin bayani akan dalilin da yasa ake yi wa manyan sojoji ritaya dole a duk lokacin da aka naɗa sabon shugaban soja a Najeriya. Shin kundin tsarin mulki ne ya wajabta hakan? Ko dai dokar aikin sojan kenan? Shin sai waɗanda suka fi sabon shugaban mukami ko yana shafar har da na ƙasa da shi? mai tambaya badamasi dan dumummuge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar nijar idan malam badamasi dan dumummuge mai shayi jihar da magaran jamhuriyar nijar na saurare ga kashi na biyu na ansarka kan dalilin yin ritaya ma wasu manyan sojoji idan aka naɗa musu sabon shugaba wanda wakilin muryar amurka a bangaren tsaro hassan maina kaina ya samo maka daga group captain sadiq garba shehu mai ritaya mai sharhi kan al'amuran tsaro da zamantakewa wanda zai dan koma baya kaɗan ya ɗora daga inda yake bayani kan yadda sojoji ke matukar girmama na gaba. Soja yana amfani da wannan rank da kuma seniority na sama shi yake wannan eh, eh, shi yake shi ne ke jan na gaba eh. to shi yasa wanda to shi kuma tsarin mulki abin da wato kautin ban katse ka ba mm. shi yasa ga lokacin da aka rantsar da shugaba Buhari a karo na farko a wannan zaben na siyasa mm. a lokacin da yake gaisawa da manyan mutane a filin taron mm. sai na ga ya ke mika wa janar tewa ɗan jima hannu mm. sai na ga ɗan miki haka ne da haka ya ɗan gaishe shakan to wannan al'ada ce ko an bar aikin ma ko an bar aiki ai na ce maka har a mutu har a mutu Allah na tuban ba a lahira za a ji a shiga wani sojan ba duk wanda ya shiga soja kafin kai yana nan a oganka haka kuma wanda ya shiga bayan kai yana nan a yaronka ko me ya zama ana ganin wannan to tsarin mulki daman da ya ba shugaban kasa wanda kuma ba wata doka da ta rage wannan dama ta zo akan wannan shine shugaban kasa in yana neman hafsan soja babban hafsan soja yana da daman ya ɗauki duk wani wanda yake so a cikin mutanen nan to kaga saboda haka saboda ra'ayi saboda tsarin mulki bai daure ma shugaban kasa hannu ba akan wanda zai dauka ba cewa yayi sai ya dauki wanda yake shine kololuwa ba so abin da ake samu shine a yawancin lokaci wanda ake ɗauka ba wai shine ya zama shine demosinio ba ko kuma fi daɗewa so shugaban ƙasa zai iya zuwa ƙasa wani ya je ƙasan mutum goma wani ya je ashirin har talatin ana samu ya ɗauko ce ni da wanda nake so tsarin mulki ya bashi wannan dama to abin da yasa ce ba wata doka saboda ana demokradiyya ne a wasu ƙasashen ka gane ko wannan dama da shugaban ƙasa yake da shi sai su kuma 'yan majalisa wanda yake suna da damar su yi doka akan komai duk da ba su ke naɗi ba sai suka yi wasu dokoki kamar alal misali na ba kamar amerika kenan sai suka yi wasu dokoki cewa eh shugaban kasa zai nada hafsa amma hafsa na da zai naɗa sai yana da kaza sai yana da kaza sai yana da kaza sai yana da kaza to kaga amerika a nan wannan marin matsalolin sun zo musu a kaɗan saboda abu da to amma a gaskiya mu a najeriya ba mu da wannan doka saboda haka duk abin da shugaban kasa ya ɗauko kai baka da daman ka ce ya karya wani doka ah. to kuma inda wannan barin aikin yake zuwa kenan idan ya je dauko wani wanda yake yana da yayyu to saboda wani al'adan soja cewa wannan mutumin a ido na ya shiga soja yaro na ne yanzu ba zan zo yin aiki a wurin shi ba abu uku suna iya faruwa yawancin sojoji saboda wannan muhimmancin cewa wannan yaron na wani ana sa wani wanda ke kasa da su daga ranar sun je na aiki kai muna da tarihin waɗanda wasu a rediyo ma suka ji cewa an naɗa wani shugaban soja muna da tarihin ofisoshi wanda mun san su ko muna girmama saboda wannan dattakun da suka nuna daga ranar ba su ma sa uniform sun je ofis ba eh ni ma na san akwai wani komanda na NDA yana cikin mota juya ya cire kakin yawa akwai waɗanda ma daga rediyo da sun ji ba za su ƙara zuwa ba ka ja ba ɗaya da zai iya faruwa kenan to ana kuma samun na biyu tunda ba doka bane wanda zai toge ya ce a ah, shi fa yana da sauran shekaru shi zai zauna ya yi amma gaskiya a yawanci ana ganin wannan kaman gazawa ne ko kuma rashin dattaku ne idan soja haka duk da kuma ba bai kare doka ba amma na ganin rashin dattaku ne kuma bai biyo al'adar soja ba to in aka samu wannan shi kuma abin da ya rage ma shi wannan da ya zama hafsa yana da ya ce to wannan ogana ne ya ce zo na aiki da ya zauna to amma kuma shi ma din saboda girman ogan nashi akwai wanda zai je ya samu gwamnatin da ta naɗa shi ya ce to a gaskiya ni waɗannan ɗin nan fa da suke yayyuna ne don in samu in sakata in wala in aiki na don Allah a cire su na ce su ba su sa takarda ba amma ina son a bani a bani eh, a bani permission in sallame su daga aikin su zato kaji abin da yake faruwa kenan amma yawanci saboda al'ada da kuma wannan magana na cewa yaro na yaro na ne har abada kuma ogana ogana ne har abada yawanci da yawa su ne ke sa sa kafin ma a zo sai dai su kira shi sabon sarki to malam wani an saka a shugaban soja ina maka murna kuma ni gobe zan ah, eh, tunda akwai headquarters tsaro ta Najeriya hmm. wato defense headquarters hmm. kuma shi nawa da aka nada babban ne wanda ya fi cewa a mista ma mukami hmm. ba zai yi ba idan kana misali kana headquarters sojan kasa ta Najeriya sai aka nada wanda ya fi wanda ka fi shi ka koma can wurin babban hausan tsaro eh akwai lokacin da aka yi wannan dabara ka gane ko mm. kuma duka abin sarki so a dabara shine mu a gaskiya ba mu dinki abubuwan mu an sa shi a doka ba kamar yadda alal misali america suka yi mm. an samu irin wannan da kace alal misali lokacin da aka sa janar burtai mm. shi dan zan ce dan aji 20 zan ce 29 kenan da Hausa dan aji 29 ne a lokacin da burtai ya zo a cikin ami sojan kasa akwai yan 27 akwai yan 28 kaga wanda suka riga shiga soja kenan shi a ami gaba daya sai ya samu dama ya sallame su akwai wanda suka tafi da kansu akwai wanda ya sallama suka tafi ya zama shi dai din nan a sojan kasa ne. sai wasu yan sa'o'in shi da ya bari amma baya da wa ka gane ko to a lokacin da aka haɗa buratai wanda yake shi ma a lokacin kuma a cikin duka hafsoshin da na sama da na ƙasa da na ruwa da babban hafsa shi buratai shi ne kamar ɗan su. Hmm. to kaji shi abin da ya ami to sai ya zama a cikin sojan ruwa da sojan ƙasa akwai waɗanda sun girme shi ka gane to an samu wannan waɗanda sai aka kwashe su aka kai su wurin cds su zauna ka gane ko an samu wannan amma ni in ka tambaye ni a nazarin tsaro wato yawan irin wannan abun yana faruwa kamata ya a ce an fito da duka an sa wannan abu da saboda kowa ya sani hmm. saboda in ba haka ba wannan abu zai ci gaba da faruwa zai ci gaba da faruwa kuma baya da abin nan yawa to tambaya nan shine captain idan misali an naɗa babban sojan hausa na sojan ƙasa hmm. babban hafsa ne a mm. yanzu misali mm. amma kuma akwai akwai wato yayyinsa wato sinus dinsa mm. misali a ce a rundunar sojan sama da rundunar sojan kasa a irin wannan yanayin me ra'ayi a irin wannan yanayin a yanzu haka abin da ya kamata a yi kamar yadda na ce dai a soja da social wanda suka gama NDA ko kana ruwa ko kana na ƙasa ko kana na sama wannan maganan dai tana nan senior ɗinka aji aji ake shiga yan aji ɗin za shiga alal misali munan mun shiga 1984 muka shiga akwai wanda suka je sojan ruwa akwai wanda suka je sojan kasa akwai wanda suka je sojan sama amma in aka tashi duk maganar da ake yi shine su waye suka shiga soja a 1984 maganar kenan so ko a sojan kasa kake na sama na gaban ka gaban ka ne na bayan ka na bayan ka ne sa'an ka sa'an ka ne so abin da ya kamata gaba daya in dai ana son abun ya aima aima abun hukunci shine duk dai wanda yake na gaban ka ne bai kamata a zo a naɗa ka hafsa shi kuma yana soja ba a aladance ba a dokance ba amma kuma na maka bayani wasu kasashen da sun mai da wannan din akwai da suke abun ya zama kamar doka to yanzu mu samu yanzu mu dauki general faruga ya misali mm. kaga shi kaman yana kasa da Solomon hasoshin yawwa mm. amma na san akwai wanda suke gaba da shi a mm. rundunar sojan ruwa da rundunar sojan kasa idan abun a sallame su ne waye kamata ya sallame su tunda ba suna karkashin sa sabani yawwa wannan magana kuma tana da abun nan shi kan shi shi hafsan soja shi ma ɗaukan shi aiki kai. ba shi ɗauki wannan mutanen ba so a gaskiya wanda yake da haƙƙin ya ce mutane su tafi shine eh, ma'aikatan tsaro ko ministry of defense ko kuma kace shi ministan tsaro shine ya kamata ya yanke wannan hukunci ka gane ko ya yanke wannan hukunci akan cewa wanda suke kaza wanda suke kaza su tafi banda of course na ce akwai wanda na san da kansu ma za su za su yi ra'ayin kansu tafi amma da ba su tafi ba ba shi ba shi janar haɗin ne ya kamata a ce waya shi ne baya da dan ba shi ɗauke su aiki ba kuma maganin gaskiya ba duk da yana shugaban soja ba shi ɗauke su aiki ba ba sa kasan shi so ba shi ne zai ce musu tafuwa amma hukuma anan kuma hukuma wadda take kusa da soja kafin mu je wurin shugaban kasa shi ne ma'aikatan tsaro ai ma'aikatan tsaro ce take kusa da soja to wasu na ganin cewar kamar wani al'adan kuma hmm. wato ana kashe miliyoyin kuɗi kafin a ce mutum ya kai mukamin manjo general mm. amma idan gwamnati ta dauko babban hafsa mm. daga kasa mm. sai ga general general wanda amfanin su yana da tasiri a tsaron kasa kuma suna da sauran shekaru amma kuma sun tafi wannan ba ga kamar yana illa ga a tsaron kasa eh kware eh, ne duk inda aka ce mutum ya kai general a gaskiya an kashe shekaru an kashe kuɗaɗe kuma da aka yi aka yi aka yi din ka gane ko har ya kai wannan abun nan kuma eh, magana kuma tana tasiri akan cewa wai in an ce mutum ya tafi ba wai yana nufin baya da amfani a sojan bane to amma kuma kasashe da yawa suna da dabarori da yake abin da yake abin da ake dauka mahimmanci shine me yake kyau ga kasa ka gane ku Me yake kyau ga aikin soja shi kuma wannan da aka nada da shi hafsan din gwamnati ta hafsa tana so ta saka mashi mara ya samu ya yi aiki saboda ba zai kawo wani dalili ba cewa ai ga abin da ya sa na gaza kaji wannan kenan su waɗannan abubuwan uku su ne za a duba amma kuma abin da nake so in tunatar shi ne akwai wasu ƙasashe da suke tabbatarwa cewa irin wannan zan kira ta banna ne ko kuma dai ba banna ba fafase wannan irin asara an rage ta ya za ka rage ta yadda za ka rage ta shine ka sa matata sosai tun daga farko ma tun daga farko tsarin soja wasu kasashe kamar yanzu amerika lamban janaral guda nawa ne a soja akwai dokan da majalisa ta ta kafa kan cewa sojan kasa ga lambobin janaral ba su wuce haka ba na sama ba za su wuce haka ba to kaga in kai wannan plan din tun daga farko kana matsewa kana matsewa kana matsewa still ana iya samun wasu za su tafi din amma lamban za su tafi din kaɗan ne to amma gaskiya ni wannan ina faɗin ra'ayina ne mu namu abin da muka samu abin da ke kawo wannan abin shine ba a tace sosai sosai ba To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan dalilin yin ritaya ma sojoji idan aka naɗa musu sabon shugaba da ma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin grup Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya da ke an samu mana tambayoyin da wakilin sashen Hausa Hassan na Kaina. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. da Ibrahim Garba. To wannan shirin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga labaran wasanni daga Najeriya. Wasanni a takaice. mafarkin najeriya na samun lashe lambobi a gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na olympics da ake gudanarwa a birnin tokyo na kasar japan ya kara haduwa da cikas yayin da aka dakatar da wata 'yar kasar daga gasar bayan da gwaje-gwaje suka nuna cewa tana shan kwayoyi masu kara kuzari a wata sanarwa da hukumar kula da ɗayar 'yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle ta fitar a yau asabar ta ce an dakatar da blessing okagbare nan take daga gasar yayin da take shirin fafatawa a matakin kusa da na karshe na gasar tseren mita 100 da yammacin yau din nan sanarwar ta ce hukumar ta karbi sakamakon gwajin da aka yi wa 'yar wasar tun kafin soma gasar a ranar 19 ga watan nan na yuli wanda ya nuna alamun shan maganin kwayoyin ƙara kuzari dai wasu magunguna ne da ba tantance da su ba da ke cikin jerin magungunan da hukumar yaƙi da shan kwayoyi masu ƙara kuzari ta duniya ta haramta wa 'yan wasa shan su a shekarar nan ta 2021 dr blessing shine cikas na baya-bayan nan da tawagar najeriya ta fuskanta a gasar ta olympics bayan wasu 'yan wasan kasar goma da aka dakatar kwanaki uku da suka gabata wanda ya bada adadin 'yan wasa goma sha ɗaya kenan da aka fitar daga cikin 'yan wasa 23 da ke wakiltar kasar a gasar. a ɗaya bangaren kuma kasashen brazil da mexico da spain da kuma mai masaukin baki wato japan sun sami kaiwa a matakin kusa da na karshe na gasar kwallon kafar maza ta wasannin na olympics na tokyo brazil da ta sami kaiwa a matakin bayan doke masar da ci ɗaya da nema za ta fafata da mexico ne a matakin kusa da na karshe yayin da ita kuma japan za ta kece reni da kasar spain japan din ta doke new zealand da ci hudu da biyu a bugun penalty a matakin kwata final yayin da ita kuwa spain ta sami tsallakewa bayan doke ivory coast da ci biyar da biyu a cikin karin lokaci na wasan rahotanni daga kasar somaliya na bayyana cewa akalla 'yan wasan kwallon kafar kasar hudu suka rasa rayukansu wasu da dama kuma suka sami raunuka a yayin da aka kai wani harin ta'addanci kan babbar kungiyar kwallon kafar kasar lamarin ya auku ne a yayin da tawagar 'yan kungiyar suke kan hanyar su ta zuwa atisayen shirye-shiryen so kakar wasanni a jubaland rahotanni sun bayyana cewa bam ne ya tarwatsa motar safa da 'yan wasan suke ciki a kudancin birnin kismayo yayin da 'yan sanda suka yi hasashen cewa an dasa bam din ne a cikin motar to sai dai wani jami'in 'yan sanda muhammad sadiq da ya halarci wajen da aka kai harin ya yi hasashen cewa harin na kunar bakin wake ne shugaban kasar somaliya muhammad abdullah muhammad ya aiki da sakon ta'aziyya ga iyalan 'yan wasan kano kuma ya dora alhakin kai harin kan kungiyar 'yan ta'adda ta al to sai dai har yanzu kungiyar ta al-shabab bata fito ta dauki alhakin kai harin ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria to a gaida murtala yanzu kuma sai zangon shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice kungiyoyin kare hakkin bala'adama da masu rajin walwalan kafafen yada labarai sai kira ga hukumomin afghanistan da su saki 'yan jarida guda hudu da aka kama su a wannan mako da ake zargin su da yada manufofin abokan gaba sai dai ba iya ganewa ba ko an tuhumi 'yan jarida a hukumance ko kuma hukumomin afghanistan sun tattauna akan makomarsu tun lokacin da aka kama su a ranar litinin To ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da asuba wasu abokan aikinmu za su kawo muku wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.